الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وحياكم alhamdulillah muna buɗe karatu da kuma shehun malami daga birnin madina so na ga zan haɗa ku da shi gaba ɗaya gaisa kafin mu fara wa alaikun ya shekh حياكم الرحمن أهلا وسهلا الحمد لله وعلى نعمتنا المتلفين حياكم الله وحياكم تتكلمون مباشرة مع الجماعة نعم تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله نحن على سبيل البدء بالتفسير اليوم حياكم الله na jin dai an ji sautin malam ko da maganar wata hutu ko wadi ba yana wani fatan alheri da kuma zai suwa daga madina birnin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu gaba daya ya karba mana gaba daya to kafin mu fara mala akwai tambaya بسم صلاة التسبيح دي كما يد سنن تينونه sallah ce wacce ake tasbihi a cikinta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bayan an karanta fatiha da sura kuma asali hadith abdullah aziz al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu saffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya masa kamar kyauta don asalin sababin wurud kamar da ya zo yana tambayar wani abu shi ne manzon Allah ya ce shin ba na ba kyauta ba ne maka kaza ba ne maka kaza kaza ba ya ce to wala كي تلارك غلو من غير الفريضة بعين كثرة فاتحة السورة أنهم كما كان في كي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر قوم شابير إن كي ركو سوما إن كادقو سوما إن كي سجدا سوما إن كادقو سوما آه، كابين كميكي جلسة الإسراء سوما آه nawa kenan gaba daya saba'in da biyar to wannan hadisi wasu malamai suna ganin kamar bai inganta ba wasu kuma sun inganta shi musamman in bambantawa kamar yadda al'imamul munziri ya kawo a cikin tarhibuwar tarihi الإمام muhammad ناصر dinar albani رحمه الله ya inganta wannan hadisi a cikin da shi ko targhib ko targhib idan an duba wanda mun san dai manhajin albani wajen jarhuwar ta'adi bai cika inganta hadisin da yake da rauni kwarai da gaske ba da cewa jalla man la yukhfa amma baya bayan nan dai an ce albani ya inganta hadisi galibi yana da asali ko tushi mafi yawan lokaci to a tafiye dai wannan sallah tana da tushi kuma tana da muhalli da wanda ya ga zai raya ta insha Allah Allah ya samu dace amin wallahi wa alaikum assalam wa to masha Allah Allah ya bada sa'a kuma ya bada ladan umara a ah, inda su je ba ba su kun zuwa inda muka je kuma Allah ya ba mu ikon koma to kamar da ka sani da umara da aikin hajji duk wanda zai je su akwai wata iyaka da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ja layi cewa bai halatta mutum ya ketare wannan iyaka ba tare da ya dau harawa haka ya zagaye makka a kowace kusurwa mutum zai shiga makka to akwai inda aka iyakance wanda ake kira almawaqit wato mikati akwai almikatu zamani akwai almikatu almahalli akwai miƙaci na zamani da miƙati na bigiri na mahalli to <clears throat> kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hunna la hunna man ata عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة waɗannan miƙatai wato an ja layi saboda duk waɗanda za su zo da zumar shiga makka wanda yake da niyyar shiga makka domin aikin hajji ko umara amma wanda ziyara zai ji ko aiki zai je ba hajji ba umara ba to shi wannan hukuncin bai shafe shi to akwai zulfulaifa akwai iyalamlam akwai jufa akwai zatu irka to mu da muke yammacin makka miƙatinmu shi ne jihufa wanda a yanzu idan mutum tashi daga najeriya ruwa ya mamaye wannan miƙatin amma duk sauran miƙatan galibi gwamnatin saudiya ta je ta killace wajen ta yi masallaci ta yi wajen alwala da bandaki ko da ka zo maka da matsala to amma wanda ya tafi daga nan katinsa yanzu babu shi yana cikin ruwa kuma ba zai yiwu jirgi ya tsaya a daidai wajen don kaɗau harama da mikati daga mikati to sai dai muhazatul mikat misali a ce duk wanda zai shigo kano akwai wani waje da aka ja layi daga nan mutum zai yi harama zai yi wanka zai shirya misali ci wanda ya zo daga kudancin kano kar ya haura kura wanda ya zo daga yammacin kano kar ya haura bici misali wanda ya zo daga gabashin kano kar ya haura gezawa haka to wanda ya taso daga kusurwa fa misali shi ba zai je kura ba kuma ba zai je bici ba wanda ya taso ta tsakanin ina ne miƙatinsa eh ya <laughs> ce ya koma ɗaya daga ciki ya ba shi aiki yanzu misali wanda ya taso daga madubi kaga ba ruwansa da kura ba ruwansa da biki to ina ne miƙatinsa sai ya ɗauki muhazatul miƙati daidai saitin miƙatin idan saitin kura shi ya fiye masa kauki yana zuwa saitin kura sai ya dauni harama idan saitin bucci ne ya fiye masa sauki misali na ba su gani to abin da yake faruwa nan galibi da mu sai mutum kamar yadda tambayar ta nuna a jidda zai sauka a da babu ina kwata dina amma yanzu alhamdulillah akwai international airport a madina kai tsaye daga kano mutum zai iya sauka a madina so ba shi da wata matsala in ya tashi ko haramun da hajji ko mara ina ne bikatinsa zulhu laifa bikatin madina amma wanda ya sauka a jidda jidda ba mikatin a mafi ingancin fatawar malamai so ɗayan biyu wani wanda sauka a jidda ya hau mota ta firabir ita ce mafi kusa da jidda ya ɗauko harama daga can ko kuwa tun da allah ya sauƙaƙe yanzu za ka iya yin asbaha a kano ka yi azahar a makka ko to tun daga kano ya halatta ka yi wanka ka ɗaura wannan tufafin ihramin amma ba za ka ɗauki niyya da harama ta aikin hajji ko umara ba sai ka je daidai saiti a sama kana zuwa matuƙa jirgi za su sanarwa awa ɗaya kafin a sauka a jidda cewa an zo saitin miƙaci duk wanda zai ɗauki harama hajji ko umara shi kenan automatically daga sama da wankan da sa kayan wannan ba sai je miƙaci ba saboda sabai suna yin haka tun da gidajensu a madina suna zuwa haka yanzu ma wanda zai hau jirgin kasa daga madina zuwa makka jirgi ba zai tsaya a mikanci su sai dai ya wanka ya sa kayansa a madina yana zuwa sai ci miƙaci da an yi sanarwa su ya ɗau haram ya kama tarbiyya na ba gani so shi wannan mai tambaya abu mafi sauki Shi ne ya sanya kayansa ya wanka daga kano hau jirgi yana zuwa da an yi sanarwa kawai shi sai ya harama ba matsalar ya ƙetare miki in ko yi haka ba tun ya sauka jidda sai ya hau mota ya tafi rabik kowa da tsayi ni kacin mutanen najidu da tsayi da sauransu sannan ya ɗauko harama, wallahu نعم نعم نعم eh to asali yana alhaji yana tambayar idan wasu jirage ba su san ne kafe wannan tana fi sanarwa to sai dai jiragenmu na nan amma in dai jirgin saudiya mutum zai hau ko na sudan misali su suna sanarwa to amma matsalar idan jirgin mu ne watakila mafaɗin na kawaki ku ne ko a <laughs> sai mutum ya tambaya tun da akwai ma'aikata cikin jirgi ya tambaye su ko kuma idan zai hau idan an je cikin miƙaci yana buƙatar a da shi na fata gani idan haka ta in ko wata samu to gaskiya abin da ya fi sauƙi ɗayan biyu mutum ya wuce madina kai ya sauka a can ko da kuwa mutum ba zai kwana a madina ba ya je ya sauka ziyara sai ya taho ta mikacin mutanen madina shi nan wannan shubuhar ta kai saboda jidda ba ta daga cikin guraren da manzon Allah ya shata a matsayin miƙaci matsalar kenan duk da cewa wasu malaman musamman mu na malikiya wasu da majalan najeriya suna ta ƙoƙarin yi da miƙati su amma ba zai yiwu tun da harka ta addini ni ta samu kamfi daga allah ko daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam to jidda ko ba ta ko dai a je madina ko a tafi abin sallallahu alaihi na'am eh. ne mafi kusa da jidda wajen kilomita saba'in da wani abu in ka bi mutum ɗaya da yawa sauran mabukata fa wato ita zakka tana da manufa manufarta sai a dubi waɗannan dangogi guda takwas da Allah ya zana إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ومن السبيل وفي سبيل الله هو في سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله أنا بعد ذلك لفكير ده مسكين ما يبنبنسي فكيري ده مسكين يكادين يقول بيو ما يبنبنسي وعيفوانا وبكاتا نعم haka to yadda kuka yi sabani haka malamai na da wuri suka yi sabani su malikiya sun ce fakiri alfakiru ahwaj min almiski fakiri shi ya fi bukata fiye da miski su kuma sauran mazabobi da kudin da suka taba kan cewa miskini shi ya fi bukata fiye da fakiri amma gaskiya ra'ayin malikiya ya fi قرشی مسکینی احسن حالا انکلو بو قرآن مثال او نینا ده حجر اکیوان سورة دمشق تکی اللہ یا بعد العبار وانا انزال بن سرکی وان دیکی واچ جرجرو بچو کو تو دا النبي هلوري تاشي بعد أفضل دليلاً tara jirgin ruwan da aka ba su lift na suwaye yake wa amma sabina tufakanat lima sakina to yanzu wanda yake da jirgin ruwa yadda haka shi ne an kaga ba zai daidai da wanda yake dan garuwa sai ya fito ya tura ruwa ya sha wahala sannan zai sami abinda zai yi biyan bukatu tafi kuma inda aka nuna miskini a shaddu hajjata min alfafir hamal خلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو miskinan za mu tsara yawwa to ala kulli hal a ta danganta da waɗanda za a biya zakka idan fukara'u ne da masaki so kamata yi a ɗan tsin yadda da yawa za ta samu akwai kuma fi sabirin lahi duk wata hidima ga addinin Allah da za a yi misali sayan kayan sauti na masallaci na fi sabilillahi ko tafiya wa'azin musuluntar da maguzawa fi sabilillahi Ba a sayi mai za a sallami direbobi da sauransu duk wannan ya halatta ba da zakka da su kansu masu karɓar zakar da raba ta domin dan adam da kuɗi in ba a ba su ba su yi wata kalma suna da yawa zakata to amma dai a takaice akwai kuskure irin yadda ake ba da zakka dubu ɗaya ɗari biyar A kani da allah wannan ba zakka ba ce ta baka lashe yawa akalla akalla ko fakirin ne ko miskini ka ba shi zakka nawa eh ruwan kun dubu goma da misali yawwa amma tunda yana da cikin manufar zaka wato poverty eradication ko alleviation iyakar talauci ko kuma rage kaifin talauci kamar yanzu yadda ake fama misali in mutum ɗari an fadda zakar miliyan ɗaya kamar nan ita wata rawa na wani miliyan ɗaya mutum ɗari dubu goma goma idan kuma mutum goma ne misali akalla idan ka ba dubu ɗari su goma idan baɗi ta dawo mutum na kake tsaron za ta wuta daga cikin talauci a za ka fita wanda ka biyo dubu ɗari mai matsakaiciyar sana'a ai ka ba shi jari ko aƙalla ko da akwai 'yan tamori a cikinsu za a samu kamar mutum biyar shida bakwai wanda an da su daga layin yanzu misali idan a kano za a da zakar miliyan ɗari a yaƙi talauci na mutum ba na haka ba da haka ba tsocin haka shekara na za a yaƙi talaucin ka ha? magana abu ne ke bukatar tsari dole akwai bukatar haɗin gwiwa tsakanin su masu kuɗi masu hudu zakka da gwamnati hukuma don haka ne a takaice ya kamata na hudu zakka fitar da abin da wato ba goro babu kuma arin gizo ya zama wannan makasudi ko manufar shari'a ta da zakka ta tabbata amma ka tara mutum dubu ka raba musu naira dubu dubu wani ma abin da zai biya na kudin mota na zuwa da koma sai ya kiku wani garin turmuzuzu a yi masa rotsi kudin maganin da zai amfani da shi ya yi kiku wannan gaskiya ba haka ya kamata yi duka Allah ba mai kun gyara Allah ba alhamdulillah <clears throat> insha Allah za mu tashi آية aya نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم نعم وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا الله الرحمن الرحيم قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق الله مدفكين سركي أتيق بدا بيانا أصحاب الكهف حقيقة أن الله بارنسو الله يتموني زامو كان تامكا كوم لابر تامكا labarinsu da gaskiya innahum fitiyatun amanu bi rabbihim hakika su waɗansu irin matasa ne wanda suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda kuma sai muka ƙara musu wata shari'a ta musamman a kan imani wara ala qulubihim kuma wato muka ƙarfafi zukatansu a lokacin da suka tsaya a gaban sarkinsu ya zukansu faƙalo rabbuna rabbu samawati wal ard aka ce mu kan ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasai lan nad'u min dunihi ilahan fauko ba za mu taba bautawa wani koma bayan su ba a matsayin abun bauta laqad qulna idan shatata yu'ayna har muka bautawa wani ubangiji daban ba Allah ba to tabbas wato mun shirga ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne wanda zai bewa annabi sallallahu alaihi wasallama labari na gaskiya game da su ashabul kahfi saboda me saboda babu wani lissafi da ya ambaci labarin gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu sahihin labari na kunne ya girma kaka wanda za a dogara da shi dukkaninsu labarai ne irin na wato dauri da kuma za ka sami ingantacciyar magana ko akasinta amma wato abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kat domin la yadillu rabbi wala yansa to sai Allah ya siffanta waɗannan samari da wata siffa mai ban sha'awa mai ban ƙayi cewa innahum fityatun amanu bi rabbi su din waɗansu samari ne fitya jam'u fata ko yawwa? fitya jam'i ne na saurayi amanu bi rabbihim da suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum hudan muka ƙara musu imani ko shirya a kan imaninsu me hikima siffanta su da samari na kuma ƙara imani yana nuna mana saurayi matacci ya kamata wato ya rike addini da gaske saboda ranar lahira Allah zai tambaye mutum ya tutse shi an shababihi fi ma bulahu game da samartaka ko ƙuruciyar mutum ta kaka ka tsufar da shi saboda lokacin da kake yaro ba alƙalami a kanka in ka tsufa tukutuku kuma ba alƙalami a kanka musamman idan an sami zautuwa da gushewar hankali kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa alakum min ba'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة to babu gaban da Allah ya fi so mutum ya tsaya ya addini gaske kamar kamar me kamar samartaka kamar samartaka ai kaga mutum bakwai da Allah zai karrama su ya martaba su ya mutunta su ranar lahara. a sa su a karkashin B.I.P. wato inuwar larshi yanzu misali ana taro a dandali babba da su sukuwa ita nake akwai rumfuna manyan baki ga kujeru ga fankoki ga hidima ko amma sauran ayyuhan nasu ba suna garjin rana a tsaye ga gumi ga turmutu. ga 'yan sani a kaza kaza kaza ko? kana cikin wannan yanayi sai aka ba da umarni malam aminu ta so ka zo rumfar vip yaya ya kaga an karrama to kamar haka cincirin dan taron alkiyama ko mai komula shahad Allah zai tsame waɗansu rukuni mutum bakwai sai a karrama su a sa su a wannan wato allah's vip allah's reservation area allah ya sanya akwai shugaba mai adalci akwai saurayi matashi wanda ya taso a cikin ibadar allah kuma ya tsaye takarsa mai karkace ya tafi wajen 'yan ganja da su ba bai zama cikin fatakken kyan daraba mai zama cikin 'yan jagaliya waɗanda wato suke asarar haihuwa shi bai gyara duniyarsa ba ba lahirarsa ba amma ya yadda ya barar da duniyarsa da lahirarsa domin gyara duniyar wani in ce babu asararre kamar wanda ya lalata duniyarsa saboda gyaran duniyar wani sai na kuma wanda ya yadda ya rusa duniyarsa ya lalata lahirarsa saboda gyara duniyar mai gidansa lafiya saboda haka matashi yana da muhimmanci ya tsarewa Allah rayuwarsa saboda man ta'arrafa ta'arrafa ila Allah fi ya harfi da shidda yi ƙoƙari ka kusanci Allah ka san Allah a lokacin da kake kan ganiyarka ka shiga niyyarsu kana cewa ya Allah zai saurare ka amma kana kan ka kai ne dan wiwi kai ne dan ganja kai ne a mazinaci wal'iyazu billah kai ne mashayi wato kai ne da ya buga duniya sunan wata wai ta buga duniya kwanan dan gora to bayan mutum ya gama buga duniya ya kusa yin expire da kuma ta ya dawo ya zama na Allah to ko da ne abu ne mai kyau amma ba haka su so ba yawa tun kana shekarun mutum ake so ka kusanci Allah Allah ji kan shehun malami ubanmu malaminmu shek Zarban Ibn Abdullahi Al zamidi. Ah, a wajensa na fara jin wannan kisa ya ce wai da aka zo rabon shekaru sai ake samfulin da halittu guda hudu da mutum da zaki da kare da budu kowanne aka ce a bashi shekara arba'in arba'in a duniya mutum aka bashi arba'in ya ce haba jama'a arba'in ni zai da shekara arba'in arba'in ta yi kana aka ce haka ne aka ce a baka hatta yi za balaga shuddahu a balaga arba'ina aka zo kan jaki aka ce kai ma an baka shekara arba'in ya ce to arba'in ne zan yi a tafiya aka ce za ka sha laftu kuma za ka sha na jaki ya ce an yi haka ne ashirin ta ishe ne Eh, ya ce ashirin dina a ƙara wa mutum mai dogon burin can aka zo kan kari kai ma ka arba'in ya ce mai zanya duniya za ka yi gadi za ka yi haushi za ka sha jifa ya ce inda haka ne ashirin ta isa a ƙara wa mutum ashirin dina mai dogon buri aka zo kan buri kai ma ka arba'in ya ce mai zai a duniya ake tsalle-tsalle aka sha jifa ya wasa da kai ya ce a shi ma 20 ta yake tsara wa mutum shekara 20 ɗinsa idan an haɗa wa mutum asalin shekarunsa da bonus ɗin da ya samu shekara na wuce yawa to shi yasa suka ce idan mutum ya kai arba'in dubu takwarar ya ta rayuwa gwagwarmaya maya to an shiga life begins at 40 idan mutum ya rayu daga arba'in ya kai sittin tsakanin arba'in da sittin shekarun waye shekarun jari saboda haka a wannan a wannan zangon mutum yake ɗanɗana kudarsa sha kuramniya babu mai tausaya masa ko da ta'addanci aka zo wannan edge bracket din shine target ko idan yaki aka zo in soja za a ɗauka in waye za a ɗauka in kwaramniyar ba abu ciki ba mai tausaya maka saboda kana shekarun jaki ko idan ka kai sittin ka fita daga shekarun jirgin yana yana kai a lokacin ƙarfi ya fara raguwa sai hanci ya mai sai haushi sai kwakwaru sai kuka idan ka tsallaka sai tamanin ka shiga shekarun buri ka zama abin wasan yara ka zama sauri da yawwa in ku har kai ɗari to ya danganta in mutum ya kiyaye wa a rayuwarsa a samartaka wallahi ko ya kai ɗari yana nan da hankalinsa da ƙarfinsa da idansa ras musamman idan mutum ya rungumi ƙur'ani a rayuwarsa haka alam wannan ke cewa ibn taymiya duk mutumin da ya riko da alƙur'ani wato mutiya bi kuwati walau balaga mai tana, duk mutumin da yake so ya yi nisan kwana da kuma karko da kwari ya rage ƙur'ani a lokacin samartakarsa da kuciya Allah samu shi wannan dai kamar tambihi ne da 'yan uwa matasa da tsarewa Allah wannan gabar kamar yadda su waɗannan Allah ke musu shaida. cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim Allah yace sai muka wato daure zukatansu ai qawainahum ala qawli al-haqqi muka karfafe su akan fadar gaskiya إذ قاموا بين يدي ملكهم المرتد عن الإسلام a lokacin da suka tsaya a gaban sarkinsu wanda ake kiransa da Dakayanus ar-Rumi wanda an ce musulmi ne ya musulunta tare da Annabi Isa alaihi salam amma daga baya ya ridda ya koma maguzanci da addinin kafirci duk wanda bai yarda ba kamarsa sai kokarin kashe shi wa kana qad amarahum bisujudi lil asnam ya umarce su da su yi gunki sujda su kuma suka ki a kanu rabu na rabu samawa wal ard suka ce ubangijin abin bautar mu shi ne ubangijin samai da kasai lan nad'u min dunihi ila. kaukau ba mu taba bautar wani ubangiji daban ba koma bayan Allah subhanahu ta'ala. idan ku har muka yi haka to hakika qulna idan shatata الشطط الكذب الافتراء وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا آه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا الشطط واتو الافتراء الكذب كو البهتان آه كن سن ما هوا هوا شيء كو يوا إذا أكشي كاي واني زنتم تدبلا بي والله كي يكذبلا to sai ka tantance don haka dai su suka ki yadda su yarda a duk tsananin wannan sarki kuma suka tabbata a kan aƙida su da addini na لولا يأتون عليه بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة su waɗannan mutanen نام da suka riƙi waɗansu ababen bauta koma bayan Allah laula ai halla ya tuna alaihim bi sultanin bayyin dan me ba su zo da hujja bayyananniya a akan halacci ko cancantar bautar waɗannan gumaka ba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا باب الظالمي في يد وندي كركر كريا يجنجنا والله سبحانه وتعالى تهنجر جنجنا مسا وتكني كوزارا كو أبوكين تاريح wannan wato su suke gaya wa junansu kansu cewa su mutanensu da suka koma bautar wani Allah don me ba su dauza hujja wacce ko ta hankali wacce za ta tabbatar da cancantar bautar wani ba Allah ba to amma babu la a hankali lantana a nan saboda haka duk wanda ke bauta wani ba Allah ba kwakwalwarsa tana da matsala sannan kuma hankalinsa yana da tawaya wai zai ta zaltumu lokacin da suka hijira suka shiga go sai suke cewa idza itazaltumu tunda kun kaurace wa mutanenku kuma ya abuduna da abin da suke bautawa ba Allah ba fa'awu ilal kahfi ku tattaru ku je ku shiga cikin kogo da alama wannan kogon sananne ne a wajen su domin ya zo ilma'arif ilal kahfi ku tattaru ku je ku shiga wannan kogon yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ku zai tattaro ya kawo muku daga rahmasa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa ko marafika a wata kira kuma Allah subhanahu wataala wato zai kintsa ya shirya muku al'amuran kuma dukkanin abin da za ku bukata wanda wato yake na rayuwa cikin wannan kogo وكان قد رافقهم li ليحرسهم kuma suna tafe da wani kare wanda shi ma Allah subhanahu wata'ala wato ya kaddari ya yi bacci amma duk ga shi yana zaune ko yana durkushe irin durkusan kare amma kuma bacci shekara tara. ana zuba bacci kuma Allah subhanahu wataala ya ce wani kallibuhum za ta yamini wa za ta shimal kamar da zamu gani na'am وترى الشمس إذا طلعت تتاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رحبا الله أكبر وترى الشمس kuma ya manzan Allah wato da ka ga lokacin wato da ka ga rana idan tsala'at idan ta hudu ta zawaru ko ta zawaru bitakhfif ko bitashri wato lokacin da rana ta fito ubangiji subhanahu wataala ya ba mu hoton yadda a suke a cikin kogon da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya huri rana ta rika haska su saboda mai saboda su samu solar energy domin in ba haka ba dan ha na safe ko na rana ko na yamma rana eh na safe da yamma yawwa na safe in ta hudu lokacin tana fresh rana za ta ɗan haska su sannan da yamma za ta fada shi ma za ta ɗan hasko su amma lokacin da ta taki ba a maganar wannan lokaci shi yasa ko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai lula yasta har ma da ya ce tilu ku yin baccin rana ko da da ba sa yi tilu fa inna shayatun la tafi musamman a kasashe waɗanda suke da yanayi mai zafi wani da aka gaya masa wannan hadisi ya ce ya ce a kara masalla wannan aiwacin ku ne na manya talakan da bai ajiye karfan fana ba ina shi na baccin rana to ala kulli hal wannan da ya nuna wani muhimmanci da fa'idar hasken rana da safe kuma da yamma wahum fi fajiwatin minu su kuma suna cikin farfajiyar kogon mutasa min al-kahfi yanaluhum bardur rish wa nasimuha a cikin wannan farfajiya iska tana shiga wato ta zagaya a samu circulation na iskar da za su shaka ta oxygen zalika min ayatin lahi wannan abin da aka ambata na daga cikin ayoyin Allah imma al'ayatul kauniya wa imma al'ayatu ash idan aka kalli wato tattalin jikinsu da kuma yadda Allah subhanahu ya tsare jikinsu ake preserving ɗinsa bai lalace bai riɓe ba wannan ai a kauniya ce ko shari'a kauniya ai a kauniya inda 'yan boko suke kira na tara kitan b ce this is the wonderful act of nature ko to ita nature wane ne ya fi wato ban mamaki da nitar da wanda ya halitta nitar Allah eh to sannan kuma ayar shar'iyya da Allah ya ba su tsaro ya ba su kariya ya ba su kulawa ta musamman saboda me saboda imanin da suke da kuma yadda suka yi kaura domin su gudu su tsira da imanin ‘ya'yan manyan mutane ‘ya'yan hakimai ne ‘ya'yan sarakuna ne ba wai ayyuhan nasu ba ne amma suka ƙaurace wa duniyar da abin da ke cikin suka je suka tattaru a kogo don haka Allah ya ba su tsaro na musamman to kuma sunnar Allah ce inna Allah yudafi'u wani ladina abu. Allah yana ba da tsaro duk mutumin da ya imani na hakika tsakaninsa da Allah ko yana raye ko yana kwance ko yana maci Allah zai bashi wannan tsara Allah tsari. zalika min ayati Allah in yahdi Allah duk wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtadi to shine shiryayye wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu waliyyan murshida ba za ka taba samun jibunci wanda zai shiryar da shi ba wa tahtabuhum aiqadan da za ka je ka leka kogonsu za ka zaci a farke suke wa hum rukud alhali bacci suke bacci mai nauyi arraqdu bacci kenan qalu ya wailana man ba'athana min marqadina to arruqud jam'u raqib Allah ya ce bacci suke yi karin amma da haka wani kallibuhum za ta yamini wa za ta shima muna jujjuya su bangaren dama bangaren hagu da Allah ta akula al'ardu luhumahum domin kada kasa ta cinye wato jikinsu gaba ɗaya ko namansu da shi kaga rashin jujjuyawa yana kawo mai amma akwai waɗanda ke musu wannan tsaron ko shekara na za su yi a kabari su saba za su ci ce namun haka manzo Allah ya faɗa cewa inna inna Allah harrama ala al-ardi in ta kula ajsad al-anbiya Allah ya sanya wato jikin annaba kwalelan kasa suna za a je a turo annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan garau yadda aka binne akwai kuma kuma bayan Allah da Allah yakan ba su kusankwacin irin wannan a matsayin karama amma mafi yawan mutane idan an sasuwa kabari ba sa haura shekara bakwai zuwa goma sun rajadi wata rana mun raka gawa a baki a babbar magabartar madina wacce fiye da shekara dubu ake wannan mutum har yanzu saboda akwai tsari tana karkashin kulawar hukuma akwai agency na musamman mai kula da idaratul mauta wata jihi a karkashin baladiyatul haram agency da ma'aikata da komai da tsari na ce ah, to ya buki gane ko ya baki ya mata cika na tambayi wani ma'aikata ya ce suna makin din an yi alaketin ne kamar yadda ake tawon fulani ake karkasa fuloti an yi makin din idan an binne nan za a yi makin din das din da aka binne ce duk inda ka samu shekara bakwai goma mafi yawa gaba ɗaya sun narke sun zama ƙasa sai a dawo sai a yarka ya sake buɗewa sai a sake saka sababbi haka ake kai dan magabarta ta cika ba gaurace ba ake recycling ne sai a tattare wanda aka bude aka ga ya zama kasusuwa sai a tattare kasusuwan gefe sai a sassabu wanda aka karar yana nan yadda yake sai a kira shi saboda haka Allah yake wa tahsabu mai qazana hum qut wa za ta shi ma wa وكلبهم nasirun zara'ihi bil wasi wannan karansu wato sai Allah ya girki shi a gobar shiga kogon za nasirun zara'ihi ya miƙe wato hannuwansa bil wasi a ainihin kofar shiga kogon da ka zo sai ka ɗauka a farke to amma kariya ce ta ubangiji lawin salata alaihim lawan laita minhum firara da za ka leƙa Allah ya ce wallahi da ka zura a guje wala mulita minhum ruba kuma da an cika ka da tsoro da firgici saboda me saboda kariyar da Allah yanzu misali kamar wannan pyramid galar kira amfanin misra su ma idan mutum ya ji ya leka yake duk kabarin sarakunan su suna ci idan mutum ya je leka da yawa an bai hankali ba sai ya hau sai ya amma suna su tsafi yawa abinda suke kira la'anatul fara'ina lokacin da kana ana dusar gindin wannan karamin za ka ji wato zuciyar ta fara bugawa in ba Allah ta kai azkar mai kafi ba sai ka zura guji to wannan kwatankwacin walillahi almasalul a'la a irin wannan tsaron ko wanda ya fi shi Allah ya bai waɗannan bayi nasa da karansu su kansu ba wanda ya isa ya shiga a lokacin da yake wannan baccin ballantana ya mutu adalci ba wanda ma zai iya lekawa ciki lekawa kawai idan mutum ya zura gushi amma yanzu da yake sun mutu an binne sa musu kabari da yawa mutane suna shiga yawon bude ido duk wanda ya je oman ko amma babban birnin jordan in ya nema a kai shi can za a kai shi kuma ya iya shiga ya ga kabarwaran waɗannan bayan allah abinda muke daidai a yi mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana Allah ta'ala ala wa alam وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله